يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah cikin ikonsa ya muna ranar 23 ga jimadar akira shekara ta 438 da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 22 ga watan uku shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban karatunmu na littafin riyadu salihi min kalami sayyidul mursalin na imamin nawawi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a hadisi na dari da ke karkashin babul haƙƙi ala ziyadi min alkhairi fi wakilin umar wanda shine hadisi na uku a wannan babu amma hadisi na 114 daga farkon littafi zuwa nan wasu kuma nasu za su ga 115 an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha allah yarda da ita qalat ta ce ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatan babu wata sallah da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya sallata بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح باين سورة إذا جاء نصر الله والفتح تاتوا كذا منذ صلى الله عليه وسلم إلا يقول فيها face manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa a cikin sallar da i subhanaka rabbana tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu mai renonmu wa bihamdika tare da gode maka allahumma ghafirli ya allah ka gafarta mu muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi wa fi riwayatin fi sahihaini anha a wata ruwa da ke cikin sahih bukhari da sahih muslim da aka karbo daga ita aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kasance yuqtiru an ya fi ruku'ihi wa sujudi yana yawan cewa a cikin ruku'unsa da sujadarsa subhanaka allahumma rabbana sarki ya tabbata gare ka ya Allah mai renan mu wa bihamdika tare da gode maka allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mu ya ta'awwal alquran yana mai fassara saƙon da ya zo na umarni gare shi cikin alquran ma'ana ya ta'awwal alquran imam an-nawawi yace ma'anar yana wato an fassara alqur'ani ay ya'malu ma umira bihi fil qur'ani yana aikata abin da aka umarce shi da shi a cikin alqur'ani bi qawlihi ta'ala a faɗin Allah madaukaki da yace fasabbih bihamdi rabbika ka tsarkake sunan ubangijinka tare da gode masa wasta gafirhu kuma ka nemi gafararsa wa fi riwayatin li muslim a wata ruwayar ta imam muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yukfiru an ƙul yana yawaita cewa qabla an ya mutu. kafin ya mutu da 'yan lokuta kaɗan subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa hamdika tare da gode maka astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafararka kuma ina mai tuba gare ka qalat aisha aisha tace qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah ma hadhihi alkalimatu allati araka ahadathaha taquluha tace ya manzon Allah ya naga waɗannan kalmomi da ka fare su kake faɗarsu me yasa haka take faruwa ƙala ju'ilat li alamatin fi ummati yace an samu wata alama ne cikin al'ummata idza ra'aituha qultuha akan cewa da zarar naga wannan alamar zaka faɗar waɗannan kalmomi na neman gafara Allah da tsarkake shi tare da gode masa wace alama ce idza jaa nasrullahi wal fath idan wato anin nasarar ubangiji da taimakonsa ta zo da budi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika to ka tsarkake ubangijinka ka kuma gode masa wasta gafirhu sannan ka nemi gafararsa shine ma ila akhir sura har zuwa dai ƙarshen sura wa fi riwayatin la a wata ruwayar ta imam muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance ya kufiru min qawli subhanallah wa bihamdi yana yawaita fadar tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa astaghfirullah wa atubu ilai ina neman gafara Allah kuma ina tubar masa qalat qultu ya rasulullah aisha tace sai nace ya manzan Allah tukfiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai me yasa kake yawan fadar sarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa ina neman gafararsa kuma ina tuba gare shi qala sai annabi yace da ita akhbarani rabbi ubangiji na ne da kansa ya labarta mu ni sa'ura alamatan fi ummati cewar za a nuna min wata alama cikin al'ummata fa idza ra'aituha idan naga wannan alamar aktartu min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai shi da zarar ga wannan alama to in yawaita fadar tsarkiya tabbata ga Allah tare da gode masa ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka faqad aituha na ku ga wannan alama shi yasa kisa zan na faɗa idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara da buɗi ya zo maka daga Allah me ake nufi da buɗin malai ce fatifu makkata buɗe garin makka da aka yi musulunci ya yaɗu shiga cikinsa ko ina wa ra'aitan nasa ya na fi dinillahi afwaja kuma kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a fatabbih ka tsarkake ubangijinka bi hamdi rabbika tare da gode masa wastaghfirhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba haƙiƙa shi mai yawan karɓar tuban bayi to wannan shine abin da ya shafi wannan hadisi da nau'o'in ruwayarsa da za mu bi da bayani kamar da muka saba marawaiciyar wannan hadisi ta ɓangaren sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce aisha yar abi siddiq ana mata alkunya da babar abdullah tare da cewar bata taba haihuwa ba amma yar uwarta asma yayarta asma binti abi matar zubair bin al-awwam tana da ɗa da ake kira abdullah don haka sai manzo ya shi da ita to ta yi alkunya da ɗanta mana abin nufi da ɗan yar uwarta asma da ake kiranta da ummi abdullah babar abdullah a shi a musulunci ana iya yin alkunya da ɗan yar uwa ko ɗan ɗan uwa kamar yadda kake iya yi da ɗanka na cikinka sannan aisha ba ya ce ƙabila su ɗaya da manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɓangaren gidan tamim saboda shawar kashi-kashi akwai shawa ɓangaren hashim su ne dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai tamim akwai kuma wasu haka aisha uwa ce ga dukkan wani wanda ya ba da gaskiya da allah tana ɗaya daga cikin iyayen mummuni allah ya ce wa azwajuhu ummahatu matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam iyayen dukkan al'ummar musulmi ne ita ce mafi ilimi cikin mata da suka rayu lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da shi don haka ake cewa da ita mafi ilimin matan al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ta kai ga sahabbai sa'o'in mahaifinta bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama in abu ya rikice musu suna tafiyayya zuwa gidan manzo su zo samu aisha a ce ga abin da ake ciki gashi gashi ta ba da amsa a samu mafita kowa ya tafi yana murna da farin ciki saboda haka malama ce ga sahabban annabi manyan su da ƙananan su mazan su da matansu. haka mata man abuwa suka rikice musu ya ce ku tafi gidan manzo a tafi gurin aisha ana zuwa sai a samu amsa da mafita don haka irin imamu zuhuri da kuma waninsa irin su masrok cikin tabi'ai suke cewa da za a tattara ilimin da Allah ya baiwa Aisha a sa shi a guri guda a tattara ilimin da sauran mata suke da shi ba sa kokwantan ilimin Aisha sai yarin jayi na sauran Allah subhanahu wata'ala ya yi mata matsayi da kuma wato anin dangin gidansu dangin abubakar siddiq Allah ya da shi Allah ya kubutar da ita daga zargin da aka yi mata na zina har ya saukar da ayoyi saboda haka ta ce ta tabbata Allah ba zai barta cikin halin da take ciki ba zai sama mata mafita tunda ba ta saba masa ba ba ta yi abin da aka ce ba amma ba ta zaton cewar har abin ya kai ga Allah zai saukar da ayoyi a karanta saboda ita ba to haka Allah subhanahu wata'ala ya wanke ta ta kubutar da ita ta tabbata cewar wankakkiya daga abin da aka zarge ta tana ɗaya daga cikin mata wanda suka ratsa tsakanin maza na sahabban annabi wajen rawaita hadisi domin ita kadai daga cikin hadisan da wato an ta rawaita ta rawaita hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma ma'ana hadisan da ta rawaita wasu ma koda sun rawaice su to amma dai ita kan kanta yawan abin da ta rawaita ya kai dubu biyu da ɗari biyu da goma da haka ake sa ta cikin jerin sahabban da suka rawaice hadisai mayawaita an haifi aisha allah yadda da ita a shekara ta hudu da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da manzo ya kaura daga makka zuwa madina shekarun aisha ba su wuce shekara shida ba lokacin da wato anin ya aure ta ya kuma tare da tana da shekara tara bayan sun koma garin madina aisha ita kadai ce matar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya aura tana budurwa amma duk sauran matansa zawarawa ne don haka wa lokaci ta tashi nuna matsayinta a tsakankanin matan manzo takan ce da manzo ya manzan Allah idan da a ce kai makiyayi ne za ka tafi kiwo ka tafi da dabbobin ka kiwo ka je ka tarar da inda ciyawa take lub ba wani mai dabbobi da ya zo kiwo a gurin ba wani makiyayi da ya zo ratsa gurin ga kuma wani gurin can an ci wasu ciyawa amma kuma wasu kuma ba a ci ba ina za ka kai dabbobinka ya ce ga inda ba taba ba su ci su bari ya zan kai su inda saura yake ta ce to ni kenan ya manzan Allah sauran duk sauran wasu ne amma ita ce gadagau manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne ya santa a namiji karan farko kuma daga shi ba wani sai a ranar alkiyama za su zauna tare wannan matsayi ne daraja da Allah ya mata da haka take cewa a cikin matan manzo inda wata wacce take kullan doki da ita ko take da abin faɗar da bata da amsar da za ta bata sai dai ko zainab zainab binti jahsh wacce aka ɗaura aurenta tun daga sama aka taso mala'ika jibril cewar ta zama matar manzo sallallahu alaihi wasallam da haka take cewa ku sauran matan manzo duk babannin ku ne suka aure wa manzo ni ko ta karas Allah ya ce na zama matan manzo sallallahu alaihi daga sama aka ɗauro aure na kaga ba wanda yake da wannan sai eh. Allah ya ji kansu da rahama Aisha Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarta a shekara ta hamsin da takwas da hijira wasu kuma suka ce shekara ta hamsin da bakwai ta rasu tana da shekara sittin da uku a duniya ma'ana ta ɗora shekara uku akan yawan shekarun da manzo ya a duniya shi ya rasu da sittin da uku ita kuma ta ƙara da uku ta rasu da sittin da shida bayan ta rasu sahabin annabi abu huraira ɗaya ɗan baiwan wanda ya fi kowa yawan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama shine ya mata sallah aka binne ta a makabartar bakai da ke madina inda sahabban manzo suke kwance a ciki allah ya gafarta masa hadisin da ta rawaita take cewa قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك, سبحانك ربنا وبحمدك اللهم غفر لي take cewa babu wata sallah da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya sallata bayan an saukar masa da sura idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshen sura face sai ka ji a sallar yana cewa sarki ya tabbata gare ka mu. tare da gode maka ya Allah ka gafarta min zunubaina to wannan gaba ta farko da take cewa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatan babu wata sallah da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya sallata sai ta kawo ta a na kira salatan ba al a ciki bata ce ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salata ba sai ta ce ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallama salatan to a larabcin akai haka akai koriya bai taɓa sallatar wata salla ba aka kore sai aka zo aka faɗi sallar a matsayin wato ainihin na kira gamamman suna wanda ba a keɓe shi da wani abu ba to yana nufin ba sallar da za ta fita da ciki shi ne suke cewa an nakira fi siyakin nafi ta'um in aka kawo suna wanda yake gama garin suna da bai taƙaita iya wani ba da zai iya shafa kowa don an ce sala sallah kowace amma aka ce as-sala sallar wata fitacciya sananniya kenan da ake magana a kanta, to da aka kawo irin wannan zubin to ana nufin kowace to shine malamai suke cewa anan da sallar nafila da sallar farilla manzo sallallahu alaihi wasallama in dai zai yi daga sanda aka saukar da idza jaa nasrullahi wal fath zuwa karshen sura to sai yayi wannan addu'ar a cikin sallah saboda haka magana ta tana bayanin cewar sallar ta game kowace da nafila da farilla haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da aka ce bayan an saukar da idza jaa nasrullahi wal fath to a yaushe kenan a wani lokaci haka ta faru a shekara ta takwas da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bai fi saura shekara biyu ba duniya ba a wannan lokacin wato ne aka saukar da wannan sura kaga aka kwatanta da shekarunsa sittin da uku da ya a duniya kenan daga inda ya tsora a sittin da shekara ɗaya ya kai adadin shekarun da yake faɗa cewa duk bawan da Allah ya raya shi zuwa shekara sittin Allah ya ga mai masa hanzari na ya tuba ya bi shi ya yi abin da ya kamace shi in bai yi ba to hanzari ya kufce masa ba shi da ta cewa a gaban Allah subhanahu ta'ala to a wannan lokaci aka an karar da manzo cewa tofa shekarun ka sun ta karewa a abin da ya rage ninka rubanya abin da ka saba yi na kusantar Allah da bibiyar ayyukan kirki domin shekarunka sun taho karewa wanda ya taho ƙarshen shekarunsa abin da ya kamace shi ayyukan alkhairin su tafi wanda yake da sununku domin ya cika kyakkyawar cikawa ya zama abin da ya cika da shi ya fi abin da ya fara rayuwarsa alkhairi da kuma daraja to saboda haka da aka saukar da wannan sura a wannan shekara da aka buɗe garin makka sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya darfafi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli yake yawan fadarta to take cewa illa ya qulu fiha face sai ka ji a sallar da zai yi nafilar ce ko farilla yana cewa subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli to idan ka kalli wannan zubin bayanin cewar sai ka je na cewa a cikin sallar subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli in baka samu wani bayani daga manzo sallallahu alaihi wasallama ko daga irin sa'isha da suka rayu da manzo ba za ka ɗauka a cikin sallar da aka ce face a cikin sallar sai ka je na faɗa za ka iya ɗaukan ce to maiwa in ya gama karatun fatiha da sura sai ya faɗa in ya ruku'u sai ya faɗa in ya sujjada sai ya faɗa in ya gama tahiya sai ya faɗa haka za ka ɗauka tunda an ce cikin sallah an fahimta ko in kai wannan fahimta ba ni da kai dan me kai dan cewa aka ciki kuma nan ma cikin sallah an fahimta ko amma me ta tantance maka inda ike faɗa a ina ya dace kai ma za ka faɗa ka faɗa to shine malam imamun nawawi ya goya da bayanin ruwayar da imamul bukhari da muslim suka yi tarayya akan rawaitarta yake cewa wa fi riwayatin fi sahihain a wata ruwa da ke cikin sahih bukhari da muslim anha da karbo daga dai ita aisha Allah ya da ita take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yuktiru an yaqul yana yawaita cewa fi ruku'ihi a cikin ruku'insa wasu sujudihi da sujadarsa subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli sarki ya tabbata gare ka tare da gode maka ya ubangijin mu ya Allah ka gafarta mu kaga sai wannan ruwayar da bayani gare a fili cewar inda yake yawaita faɗar wannan subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli din a cikin ruku'u ne da kuma sujjada ai an fahimci bayani ke kenan ba magana ka sashi a cikin tahiya ba magana ka sashi farkon fara karatu kan ka fara fatiha ba magana ka sashi karshen gama fatiha da sura ko su da ka an tantance ma inda ake faɗar ko inda yake faɗar kai ma faɗar za ka yi a nan za ka faɗa shi yasa wannan addu'ar malamai suke kawo ta cikin addu'o'in da ake ko tasbihin da ake a ruku'u da sujjada cewar banda subhana rabbiyal a'la a sujada subhana rabbiyal azim a ruku'u ko kuma subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh a ruku'u da sujada to akwai kuma wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ko subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli saboda haka suna daga cikin tasbihan da ake a ruku'u da sujada to sannan bayan haka ita wannan ruwaya wacce malam imamun nau'i ya ambato ta bukhari da muslim ta goya da cewa ya ta'awwalul qur'an wannan addu'ar da yake ko wannan tasbihin da yake a ruku da sujada yana yin sa a matsayin mai fassara qur'ani a aikace saboda Allah da yake da shi idza jaa nasrullahi wal fath idan ka ga nasara da taimakon Allah a gare ka ƙarara kuma ka ga buɗi ya bayyana gare ka da da ƙyar kake samun mutum ɗaya shiga addinin musulunci ka ga jama'a ayari gungu-gungu suna zuwa suna shiga addini wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih to ka tsarkake ubangijinka bi hamdi rabbika ka gode wa ubangijinka wasta gafirhu ka nemi gafararsa kaga an faɗa masa abin da ake so ya fassarar wannan surar take a aikace shine a cikin ruku'u subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli a cikin sujjada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli an fahimta fassara ta zo a aikace bayanin ya zo a fili karara a aikin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kuma aikin yana da alaka da fada fada ce aikatawa ce a cikin sallah kuma da baki yake fada an fahimta ko to wannan sai yake sanar da mu cewa wannan ruwaya tana sanar da mu manzo sallallahu alaihi wasallama wannan umarni da aka yi masa Allah tsarkake Allah da gode masa da neman gafararsa ya sa shi a cikin mafi daraja ayyukan da yake wa Allah ita ce sallah kuma a cikin sallah ya sa shi a mafi girman ginshiƙai da suka haɗar da wato ainihin ruku'u da sujjada domin ya tabbata a hadisi manzo yake cewa ba lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa irin sanda ya aga goshinsa a ƙasa ya ɗauki mafi darajar kuri a gangar jikinsa ya dangwala a ƙasa don neman yardar Allah to a lokacin yake wannan addu'a to lake nuna cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fassara wannan sura da sanya abin da aka umarce shi yayi a cikin ruku'un sallarsa da kuma sujjadarsa kai ma idan za ka yi aiki da abin da manzo ya aiki da shi na fassara wannan sura ka rika wannan tasbihi da wannan neman gafara da godewa Allah a ruku'un ka da kuma sujjadarka sannan bayan haka mara imamu nawawi allah ya ji kansa da rahama yake cewa ma'ana ya ta'awwal alquran fassara cewar manzo yana fassara alqur'ani da wannan ambaton allah da yake da tasbihi a cikin ruku'u da sujada ay ya'malu ma umira bihi fil qur'an abin nufi yana aikata abin da aka umarce shi da aikata shi a cikin alqur'ani da aka ce fasabbih sai ke cewa subhanakallahumma bihamdi rabbika sai ce wa bihamdika wasta gafir sai ce Allahumma gafir ne ya aiwatar da abin da aka sashi shi yasa da aka tambayi Aisha Allah ya da ita game da halayyar manzo lokaci sai take cewa kana khuluquhul qur'an wanda bai san halayyar manzo ba da ɗabi'unsa alqur'ani shine halayyarsa sune ɗabi'unsa in ka san alqur'ani a karance to a aikace abin manzo yake yi abinda da qur'ani ya faɗa to haka ake so kowane bawa ya kasance domin dama an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da sakon yadda za a kasance da Allah subhanahu wata'ala yayi a gani ya faɗa a ji a kuma aiwata Allah ya samu dace Allah ya ce wastaghfirhu kuma ka nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala <clears throat> to wannan ruwayar ta farko da kuma wacce imam bukhari da muslim suka rawaita duk suna sanar da mu cewa a ruku'u da sujada manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wannan tasbihi da godiya ga Allah da neman gafararsa amma idan muka ci gaba kuma sai aka ce wa fi riwayatin li muslim ko a wata ruwayar ta imam muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi ya kasance yuqtiru an yaqul yana yawaita cewa kabla an ya mutu kafin ya bar duniya kafin ya mutu ma'ana lokacin da shekarunsa suka nisa abin da ya rage masa na kwanaki da watanni da shekaru suka zama kaɗan ne akan wanda suka gabata yana yawaita cewa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilai anan an ce a sallah ba a ce a sallah kenan har a wajen sallah manzo yana faɗa tun dama ɗabi'arsa ce duk inda ya zauna tabai suke cewa ba wani gurin zama da za a zauna face sai ka ga bakin manzo yana motsawa ina mai neman gafara Allah sukan ce mukan kirga masa neman gafara Allah a guri guda in ya zauna kamar sau saba'in wani lokacin ma yakan yi so ɗari kaga kenan ba sai lallai a cikin sallah yake ba ke ko amma dai ana gaya mana na sallar domin shine mafi girman ibada da za ka yi wa Allah ita sallah to ya sa a cikin sallah kuma a wajen sallah ma yana yi kenan kai ma kakka taƙaita neman gafara ka ga Allah a cikin sallah ka yi a sallah kuma ka yi a wajen sallah qalat aisha aisha ta ce qultu nace ya rasulullah ya manzan Allah ma hadhihi alkalimatu allati araka ahadathaha taquluha ni waɗannan wani kalmomi ne waɗanda naga ka faru faɗarsu kake faɗarsu da ba ka yawan yin amma yanzu kana yawaita yin su ƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan yake sanar da mu aisha mace ce mai bin manzo sau da kafa sai ta yi ilimin abin da bata sani ba duk inda ta ga wani abu sabo daga manzo sai ta tambaya don ta samu ansu shi yasa ɗaya daga cikin malamanmu yake cewa da mutum zai so ya yi littafi zai iya yinsa da sunan su Alatu aisha radiyallahu anhu tambayoyin aisha Allah yadda da ita da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah in ka tattara su ilimi ne mai zaman kan littafi ne mai daraja abin a nuna wa al'umma ko yanzu dai ga wata mun ji daga cikin tambayoyin ta tambaye shi kan azabar kabari a azabar kabari haka, wai azabar kabari gaskiya ce ce kwarai ko azabar kabari gaskiya ce ko ashe tambayar Aisha ta yi mana rana mai ilimin wannan abu haka nan ta yi mana rana musamman da manzo yake faɗar wannan addu'a da tasbihi da kuma godiya ga Allah da neman gafararsa to haka haka sai ka tattaro irin wani tambayoyin da ta yi da amsoshin da manzo ya bata littafi ne mai tsada da daraja ilimi ne na musamman kowanne zai na maka wani sashi wani bangare na ilimin aisha kala eh, ya ce ju'ilat li alama abinda ya sashi su ana yawan faɗar waɗannan tasbihi da godiya ga Allah da neman gafara an sanya min wata alama ne fi ummati a al'ummar da aka aiko na cikinta idza ra'aituha aka ce idan naga wannan alamar qultuha in faɗi waɗannan abubuwan da nake faɗa waɗannan kalmomin da kika jina yau faɗa su yanzu wata alama ce idza jaa nasrullahi wal fath saukar da sura idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshen sura shine ce ila akhiri as-sura ko har zuwa ƙarshen sura wa fi riwayatin lahu a wata riwayar dai ta imam muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam, manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yukthiru min qawli yana yawaita fadar subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdi tare da gode masa astaghfirullah ina neman gafara Allah wa atubu ilai kuma ina neman ya yafe ni ashe salam neman gafarar tasa da salam yi masa tasbihin da gode masa iri biyu ne ko wancan da yake fada a cikin sallah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ko subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ai ba ita ce subhanallah ba wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi ai ba ita bace ko da ke nuna a sallah wancan yake faɗa a wajen sallah yana faɗar wani ko yawwa qalat tace qultu sai nace ya rasulullah ya manzan Allah araka tuktiru min qawli subhanallah na ga kana yawaita faɗar subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi tare da gode masa astaghfirullah kana yawaita cewa ina neman gafara Allah wa atubu ilaihi ina tuba gare shi faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce akhbarani rabbi abin da ya jawo haka ubangiji na ne ya labarta mu ubangiji na ne ya sanar da ni anni sa'ura alamatan fi ummati cewar za a nuna min wata alama cikin al'umma ta idza ra'aytuha da zarar na ga wannan alamar aktartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh cewa da zarar na ga wannan alama in yawaita faɗar tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa ina neman gafara Allah kuma ina tuba gare shi fa qadara aituha naga kuma alamar kashi mun je mun buɗe garin makka garin da da ina sallah ake ɗauko mahaifar dabba a ɗora mun ina tsaka da sujjada garin da da ina sallah za a rika dariya ana tumo ana faduwa garin da da za a zo a farmin ko aka sa ba yadda na iya sai na fita na bankarin saboda addinin da na zo da shi nake kira zuwa gare shi yau ga shi ba wani sako ko lungu ko loko a cikin garin makka face musulunci ya shige shi alama ta bayyana gare ni buɗi ya zo nasara ta bayyana cewar na gagari wanda suke da sun uzura min sun gagare ni akan tsayar da addinin Allah da isar da shi to yanzu nasara ta bayyana ba yadda suka iya sai dai su bi ko su sa ido su gani to wannan alama da na gani ita ce ta sa kika ji na yawaita subhanallah wa bihamdihi ko subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayh to ita ce idza jaa nasrullahi wal fath me ake nufi da fatihun ita fatihu makkata bude makka wanda mafarin buɗe makka buɗin da aka samu na sulhul hudaybiya a sakamakon an yi alkawari da arna daga baya kuma suka kare alkawarin kare alkawarin ya sa manzo idan gami ya haru wato ainihin garin makka domin bude ta so da aka da buɗin da aka samu na sulhul hudaybiya da ko buɗin da aka samu na fatihu makka wanda suka zo a ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama su ne alama gagaruma da manzo ya gani ya fahimci cewa lallai lokacin dimantar tasbihi da godiya da neman gafara Allah ya yi gare shi tare cewa dama yana yi abin da ake nufi ya ninka ya ƙara ya yawaita saboda rayuwarsa ta to karewa shine hikimar ta sa imamun nawawi Allah ya ji da rahama ya saka wannan hadisi a wannan babi domin abin da ya ce mana a babu hafi babin da ke kwadaitarwa alal ziyadi akan ƙari da riɓanyawa min alkhairi na ayyukan alkhairi fi awakhir al'umri a ƙarshen rayuwar bawa ko ga manzo shi ma kafin ya mutu a abin da ya rage masa na 'yan shekaru manci wannan mana ya ninka ya ƙara abin da yake na neman gafara Allah da gode masa da kuma wato ainihin tsarkake shi wa ra'aitan nasa na fi dinillahi afwaja za ka ga mutane ko ka ga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a sabbe to in ka ga haka ka tsarkake ubangijinka da hamdi rabbika kana mai gode ubangijinka wasta gafirhu ka nemi gafararsa innahu kana gafara hakika Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa sai abin da wannan hadisi yake koyar da mu wannan hadisi yana mana bayani yana sanar da mu da ƙaranmu a kan riɓanya neman gafara da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riƙa yi a ƙarshen rayuwarsa ina sanar da mu riɓanya tsarkake Allah da manzo ya riƙa yi a ƙarshen rayuwarsa ina sanar da mu riɓanya godiya ga Allah da manzo ya riƙa yi a ƙarshen rayuwarsa sannan hadisin yana sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ninka godiyar da yake wa Allah a kan ni'imomin da Allah ya masa lokacin da rayuwarsa ta taho ƙare domin malamai suna magana cewar Allah subhanahu ta'ala yana gode wa bayinsa in suka masa abin kirki kamar yadda bayi suna gode wa Allah idan ya musu rahama da falalarsa yaya godiyar Allah take ga bawa idan bawa ya masa abin da ya umarce shi da yi ya bar abin da ya hana shi malamai suka ce Allah yana baiwa bawa lada fiye da aikin da ya yi domin ya ce duk kyakkyawan aiki mafi karanci abin da zai baka lada goma ai abin aikin kirkin da ka ɗaya ne in aka baka lada ɗaya daidai da abin kirkin da ka yayi ɗaya kai ɗaya aka ba amma mafi karanci yana ba da goma kuma yana nan kawo to yana nuna ya gode ya yaba da abin da kai wanda kace godiya da yabawar Allah subhanahu wata'ala ga bawansa in yi abin kirki to ya godiya bawa take ga Allah idan Allah yi wa bawa abin kirki yi masa ni'ima ya so shi da rahama yi masa falala malamai suka ce shine a ga bawan yana aikata abin da Allah yake so a yi shi ke nuna ya yaba ya gode da ni'imar da aka yi masa shi ta sai manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai dimanci Kari akan wanda yake yi da an fahimta ko dama mai yawan godiya ne tunda mun karanta ma a hadisi saboda yawan godiyarsa ga Allah har yana tsayawar daren da kafas takan kumbura har ta tsage ko saboda haka dama mai yawan godiya ne kuma da rayuwarsa ta taho karshe sai ya ninka ya rabanya ya yawaita to haka ake so bawa idan shekarunsa sun tura to kuma ya dimanci abubuwan da suke biyayya ga Allah ya yi wance kali da biya wa duniya da takewa. kada mutum shekarun sun to kuma ce ana lissafa cikin gokakkun fitattun mafiya yawan kare ta jarida a duniya ko a najeriya ko haka za gani ya sai bangal ya sai daily trust ya sai gaskiya ya sai amana ya sayi sarauniya ya sayi wace duka kada wai a bashi labar duk ya karanci ko ce yake da safe ko ce yake da yamma ko ce kafin kwanciya bacci kuma ba za a tambaye shi wannan a kabari ba kuma a daidai lokacin da shekarar suka to karewa tanshin ba shi ne ya kamaci kwakwalwa mai irinsa ba abin da zai kawo nutsuwar zuciya shi ya kamace shi a lokaci to shi kuma Allah ce ala bi zikrillahi tatma innal qulub ku saurara ku da ambatan Allah zakatan bai suke nutsuwa ga shi abin da ya kamace shi karanta qur'an subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة كاتنا يويت ون صلى الدري صدقة هذا زمنتي شكا وانا ايكي كاوة شكا garan da Allah ya karɓe shi sai da ya zo gurin wani yace na zo in ganka ga halin da ke ciki kuma har sai da ya shawara ko sai da ya masa kaza kaza kaza na nasiha Allah ji kan wani sallarsa ta ƙarshe kaza yadda yake da kokari mai makara ranar ba bai makara ba kaza wani kun saka nan ina idarwa dawowa sa gidan ke da waya kwanta kamar mai dan hutu a shi ya tafi ko to kaga an yi kyawar cika to shine abin da ake sanar da mu cewa mu yawaita godiya ga Allah maninka yayin da aka ce shekarun mutum sun tura sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganganunsa fassara alqur'ani halayyarsa da ɗabi'unsa yana mana bayanin abin da aka aiko shi akai don haka mutum ya zo ya ce shi ƙur'ani kawai ya yarda da shi shi zai riƙe ya aiki da shi a to da yarda da ƙur'ani ba domin ku an gaya mana cewar shi wanda aka sauka wa ƙur'ani an sauka masa aka ce bai bayyana linnasi ma nuzila mun turo ka dan kai bayanin kai wa mutane bayanin abin da aka sauka maka to ya yake bayanin abin da aka saukar masa an ce da shi fasabbih hamdi rabbika wa astaghfiruhu da yasa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli a sallah a ina ka ga wannan qur'ani Shin da aka gama idza ja'a nasrullahi wal fath an ce da shi to ka ta qur'ani a cikin ruku, an ce da shi ta a cikin sada a wata sura to in ko babu a cikin alqur'ani ya zama dole kai aiki da sunnar mai bayanin abin da qur'ani ne in ka ce ko qur'ani ka da shi to ai shi ba haka zo da shi ba duka aka zo da shi ba aka ce da shi in gomi ka musu ka tafi ko ba haka aka yi masa ba sai da koya masa bakin yadda shi ma ka koya masa bakin duk koyi bakin daga malaika jibril ya koya musu duk koyi ma'anar abin da ake nufi shi ma ya koya musu yake aiki da abin da aka koya masa su ma suke yi ke gani ke gyara musu har ya bar su komai garin sun iya sun kware mu kuma daga nan muka samu Allah ya ji da rahama ya gafarta musu abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min wala wa ba'd mai tambaya ki cewa assalamu alaikum dan Allah ina son ƙarin bayani na waɗannan hadisan na farko hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce na hane ku da zato ya akwai hadisi ingantacce tabbatacce da manzo yake cewa iyakum wazzan fa inna dhanna akdhabul alhadith ma'ana manzo yake cewa na hane ku da yin zato haƙiƙa mafi yawaicin zato mafi yawaicin zato فإن أكذب فإن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث حقيقة ذاته شيني ما في قرية الزنج ما في قرية zance. تو a wannan hadisi da manzo yake cewa zato shine mafi karyar zance ka zaci abin da ba ka da hujjoji da dalilai da suke karfafa ka irinsa manzo ya hana zaton da babu wani abu da ke karfafarsa na hujja ko alama mabayyaniya karara za ta sa kai wannan zaton to manzo ya hana irin wannan zaton a gino a kai har a ce za a aiki da zaton da aka ya ce haƙiƙa mafi muni ko mafi ƙaryar zance shine zaton sai baka da wani dalili da yake karfafarsa shine Allah yake cewa ijtanibu kathiran min adh-dhann fa illa dhanna la yughni min al shay'a Allah yake cewa ku nisaci mafi yawancin zato kaza idan ka ɗauki wannan hadisi ka goya da wannan aya da Allah ya ce a nisaci mafi yawancin zato kaga ba yana ba yana kora dukkan zato ne Kama ɗaya ba ko A'a ana samun wanda yake karɓaɓɓe a shari'anci ka zaci abu da wasu dalilai da alamomi da suke karfafa zatanka kuma ka tarda abin da ka zata haka misali akwai matar da take da yaro na gida kuma akwai yara da suke shigowa banda wannan yaron na gida sai ta ajiyar kuɗi a kicin ɗinta sai ta nemi kuɗi ta rasa amma ta kiyaye cewa daga sanda ta ajiye kuɗin zuwa lokacin da ta je ta ɗauka ta tara babu banda yaronta na cikin gidan nan da yake ba wani yaro ba ko da ya shigo mata a ranar a wannan lokacin a wannan tsakanin da ta ce ni kwanna da san kuɗin nan na da ban gani ba wani ne ya ɗauka ai ta yi zato ko tunda ai ba ta ga sanda ya sa hannun ya ɗauka amma zatanta ta gina shi akan masaniyar da take da shi na ba wanda ya shigo wani yaro daban da wannan yaron da ta sani na cikin gida ko kaka tana da wani abu ta ɗariƙe na dalili wani alama da zai ƙarfafa zatanta to kuma me zai faru sai ta kira shi ta ce na zo sai ya zo Sai ba ni kudin da ka dauka shi shi ba shi ya dauka sai ta zo sai ta sa hannu aljihunsa na dama ba komai ta sa a nagu sai ga abin da ta ajiye irin yadda yake irin ninkin da ta yi musu ka zara kanta ya gaskata ko ta yi zato kuma ta ƙarfafe shi da wasu alamomi kuma da ta cimma abinda da take nema ta samu to ba za a ce mummunan zato ba ba za a ce zaton saƙo ba an fahimta ko to haka kai ma in a ce misali a ga wani alamu yana nuna cewar wato kamar wani wanda yake tsorace kuma sai aka ga wani a cikin wani yanayi mawuyaci ga alamu kamar wani abu aka sheƙa masa ko kuma aka ɗura masa kuma ga jama'a du ba wani wanda hankalinsa yake tashi amma ga wani kamar a ce kyat gudu za ka ce kai ko ban ciki wani mu ban mai da wani ko a yana faɗa haka sai kuma an matsa da bibiya sai ga abin da ake so ya samu ko abin da ake riya zai faru ya faru ya tabbata shine kuma kamar to ana bin irin wannan kamar yadda za su za a ƙauyuka wanda ake da ƙarancin jama'a an ɗauke abu a gida sai a rika bin sawu da ya shigo gida ana bi ana bi ta ce ga insta sawun nan ya ɓace daga nan sawun nan bai ɗora ba sai ka jana cewa mu binciki gidajen da suke rukunin kuma ana bi sai ta zama sawu kuma sai a ga abin da aka biyu ko kaga wannan sun gina akan zato da kuma alamar da suka fi da take karfafar zaton su an fahimce da ai to da to in zato ina da wasu alamomi da za su karfafe shi ina da wani dalilai da zai karfafe shi kai shi ita tabbata wannan ba laifi bane a shiga abin da aka hana ba ka da wani abu da yake karfafa zaton ka kuma ka yi zaton kuma ka gino a kai kuma ka ci za ka ji kai hukunci to wannan ba daidai ba ne so tari kan zama ƙarya ta da ikan haifar da matsalar tafi abin da kace zato ta Allah ya ce to mun ci irin wannan to saboda haka wannan hadisi tabbatacce ne iyakum wadhan fa inna dhanna Asrabul hadith amma hadisin da ake cewa zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya ba gaskiya bane a gaskiya za ta zama zunubi Ba Allah ya umarni da ya gaskiya ko ya ce a kasance tare da masu gaskiya to da hadisin da kansa yana rusa kansa an fahimta ko yawa sai da biyu yake cewa hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake bayanin cewar a karkade shimfiɗa idan za a kwanta bacci shi ma tabbatacce ne akwai cikin littafin al mufrad na imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama to idan kuka za ku kwanta ku karkade shimfiɗan domin shaidan ikan wato jefar da abubuwa a kan shimfiɗar bayi don yadda zai cutar da su da haka in ka kaɗe ɗin a lokaci kai kasan shimfiɗar ka baka zuba wani abu ko ka bata abin nan amma kuma kana kaɗawa sai ka ji saukar wasu abubuwa to wasu lokutan kuma ba ma shaidanin ba muna da dabbobi masu kaiwa da kawo za ka tar da tsaka ta zo ta gitta zar ta ji shiru a ɓera kuma irin ƙarƙashin da suke ƙarƙasowa sai ga ya faɗo maka a shimfiɗa to wani abin kuma wanda in ka juya ne zai soke ka illata ka ko kuma ko bai soke ka da zai illata ka ba ka razana kana tunanin ko kunama ko maciji ko me ka tashi a guje kuma garin gudu ka je ka balla kanka ko a yana faruwa irin haka ta wanda ake bayanin eh, ina kan gado kawai mafarki yasa ya harba kafa ko sai da ke abin nan karfan gadonsa ko sai ya balle ya balle to haka yana faru kama ka rana saboda ka ji wani abu ya tsire ka baka karkade bakan ka kwanta garin ka yunkura ka tashi ka je ka doka goshin ka a garu ko haka yana iya faru so da haka hadisi ne tabbatacce a karkade kafin a kwanta kofi a tare da mutanen jama'a a kan suna biyar da ko da kan a kan sa mutum ya aiki a tara saboda suna eh. to idan maka na kammala wannan bayanin zan maka na kace mai kai ma to barin karasa nan amsa ta wannan sai amsa ta kai so da akwai hadisi tabbatacce ne sai magana da yake ta cewar batun yi wa 'ya'ya jirajirai aski ko maza ko mata idan suka cika kwana bakwai hadisi ne cewar a ambaci sunan ɗa da ya cika kwana bakwai a yaya ta don jama'a su sani sannan kuma a yanka masa abin yanka a ranar da ya cika kwana bakwai sannan kuma a aske gashin kan a auna gashin kan a yi sadaka da abin da ya shafi gwargwarin nauyin na kuɗi da abin da ya shafi wato ainihin wannan sumar nauyin ta. to za babu minci tsakanin maza da mata ana askewa jaririya ana askewa jariri kada kai ka ce sai kayi kwalliya da gashi ya yi suna an gama wasu ma sai bayan suna ko ma ba ku aske ba karyewa zai zube to wanda ku yi ku samu ladan sunna da akan ku bar shi kare ba ku kuka cire ba an fahimta ko yawa to tambaka da kake cewar me hukuncin an yi wa mutum haihuwa kuma a tara jama'a a ci abinci a matsayin suna mata ne suka yi ko maza ne hukuncin haka yace yana da asali ko ko bid'a idan ku kuma cikin littafin fatahul bari na imam bukhari Allah ya ji kansa da rahama inda yake sharhi akan hadisin ijabatu da'awa amsa kira da manzo yake cewa na daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi in ya gayyace ka ka amsa ma kira to a ƙarƙashin wannan hadisi sai yake cewa addinin musulunci ya zo ya tarar da larabawa suna gayyata akan abubuwa da ba su kasa wajen takwas ba suna gayyata idan aka yi musu aure in sun yi aure suna gayyata a ci abinci a yi walima suna gayyata idan aka yi masa haihuwa a ci abinci a yi addu'a a tashi suna gayyata idan suka mallaki matsuguni a ci abinci a yi addu'ar Allah ya tsare Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan matsuguni suna addu'a suna kai taro a ci abinci idan yaro aka yi makaciya ya warke cewar an ci sa'a tetanus bai shiga ba wata matsala da bata faru ba lafiya lau yaro ya warke an fahimta idan lissafo abubuwa da ya lissafo sai shi da musulunci ya zo ya karfafi aure har ma manzo yake cewa aulim walau bi sha ke da sahabbansa abdurrahman da au kai walima ko da akuya kuma shi ma da ya auri matansa ya yi walima sahabbai sun yi yin walima to shine malamai suke cewa to manzo ya karfafi wannan ta zama suna karfa abu da wanda yake al'adar larabawa halal ko da musulunci zo ya tabbatar da shi ya kara masa ƙarfi ita shi daga halacci ya koma sunna an fahimta ko ita to da shi idan idan waɗancan abubuwan da kuma laraba suke musulunci bai zo da hukuncin hana su ba kuma bai zo da ƙarfafa ba akan haka wanda ya yi halal an fahimta ko ita baka tashin abin da aka yi shi ake yin sa manzo ya zo ya tarar ikar rayuwarsa ya tafi musulunci bai hana ba ba ka tashin su daga halacci kamar da shi haramci ba hujja ba dalili ba aya ba hadisi an fahimta yake alal akalli zai karɓi hukuncin halacci idan ka koma littafin eh, alƙawanin fiqhiyya na ibnu juzayil maliki dan malikiya shi ma da ya zo a ƙarƙashin babin al'aƙiƙa yanka da ake waɗa idan ya cika kwana bakwai ya ce babu laifi idan an gayyaci al'umma a ci wani abu daga cikin abin da aka yanka na wannan dabba ko kuma da abinci da aka samar a yi addu'a a yi farin ciki da munna ɗan da aka samu ya ce sai dai kada a tilasta shi ko kuma kada a mai da shi lallai kada ya zo ya zama wa al'umma kuma abin da zai zama karfan kafa daga halacci ya zama irka nema ya zama wajibi ko wanda baya ganin laifinsa ko da ce ba zai ba ce ya zo da wani abu sabu a halal ne haka idan ka koma fatawoyin malaman ƙasar saudiya fatawa tasu an musu tambaya kan wannan suka ce halal idan ka koma banda wannan cikin littafin al'adabin mufrad na imam bukhari Allah ji kansa da rahama mun yi shi a wannan masallaci akwai inda tabi'i daga cikin tabi'ai ya adadi na sahabbai suka zo a haihuwar da aka yi wa ɗansa aka ci abinci suka yi addu'ar Allah lokaci da to in za a yi irin wannan zubin irin wannan salat baka da ikon ka haram halal ne amma in za a gayyato wasu abubuwan da suka haramta da sunan za a yi halal to haramun ne saboda waɗannan abubuwan da aka gayyato da ba su da halarci a musulunci an fahimta ku? na taɓa zuwa garin eh, jibiya na tarar da ran da na je mun tafi ziyara da iyali na kuma sai muka tara a rana ana suna a gidan da muka je har aka suna aka gama in ka ga wata mace a waje ta fito daga gidan sunan da za ta tafi gidanta ko kuma ta zo za ta shiga gidan sunan duk abin da suka yi na sunan a cikin gidan suka yi kayan su a ci abinci kuma kira da zaɓi ko ki ci abincin da aka yi a nan ko a zama muke tafi da shi gida haka suka har suka gama lafiya lau ba tashin kiɗa ba kanafe a bakin titi ba kiran mai yado ba mai kiran ɗata ba mai kiran kifi ba ba wa yaro nono a cikin layin unguwa ba wannan ba za ka zo masu irin wannan kace da su haramu bida a in ka haka ka yi zafin kai an fahimta ko amma in ka zo cikin gari kasar da an yi kanofe a kan layi ana ba yaro nono ana kiran mai kifi a to haramun an fahimta ba don ainihin shi taron a ci abincin a walima a watsi haram ba an fahimta shi abin da aka gayyato aka sako a cikin wanda ba su da asali a asali an fahimta ko to wannan shine abin da Allah ya samu da shi na yace astaghfirullah wa atubu ilayh me bambanci to malamai suke cewa wasu na fassara cewa istighfari ina faruwa ne kan abin da ka riga kai ya wuce kana cewa a yafe ka a lullube maka shi wa atub ina neman ka yafe ni abin da ma ban riga ne maka ba wanda ma zai zo ya ubangiji ka yafe ni an fahimta to mai suna bayanin cewa wancan na magana wanda ya wuce wani na magana mai zuwa to kuma shi dama Allah ya datar da shi cewar إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر da wanda ya wuce da wanda zai zo shida ma an yafe masa sai malamai suka ce to yanda yake koyar da mu ake mu ma mu dage dan mu dace a gafarta mana wanda ya wuce da ma wanda zai zo din mu Allah ya sa mu dace da kai sai mu rufe Thank you. eh to ai abin da ya shafi misali cewa yake magana yake magana cewa sai ya ji an ce an yi sallah bayan manzo amma ce kaza ko ya karanta kaza wata azhar ce wata la'asar eh akwai abin da yake faruwa wasu lokuta yana ambatawa kamar misali na abin da ya shafi istighfari suke cewa suna kirga masa istighfari wajen sau ɗari ko sau saba'in a wani lokaci za karkan tashin astaghfirullah ya dan fito amma ba wani nufin cewar dama haka yake a fili amma lokacin da kake furtawa tunda dama ba jigum ake ba kawai a tunani harshe na motsa to lokaci garin motsawar kuma a matsayinsa na mai koyarwa yakan bayyanar da wani abin dan aji kamar yadda ya tabbata a hadisi cewar a sallolin da yake karatu a ɓoye wani lokaci na bayyana aya ɗaya ko biyu sai ci gaba da karatun saƙoyi to yayin da aka bayyana za ka iya sanin surar da ake karanta ko to ta wannan suke sani a kafance ne eh so da haka lokaci kan bayyana aya daga cikin surar da yake karatu ɗaya wannan ba a cikin abin za a ce a masa sujjada sai da ka tuka da ka ji ayar wanda suka san surorin a sun san wannan aya ta sura kaza ce za a iya fahimta cewa a sallar ta kaza an ji ya karanta sura kaza ko sura kaza ita eh, abin da ya shafi wani istighfarin subhan kaga ai Aisha take cewa tana jin yana yawaita ya aka ta yana yawaita kuma tana jin waɗannan kalmomi shi ki ga maka a matsayin na mai koyarwa har abubuwan da ake ɓoyewa a kusan da yake bayyana don isar da saƙon zuwa ga al'umma ai kaga sallar ka ce aka kai kayanka ba sai ka nuna wani ba ko amma a sallar sama ta falla akwai sanda ya hau kan mumbari ya karatun ya ruku'u sai da zai sujada izawo da baya da baya sauka da kan mumbar sannan ya sujada saboda yake idan ya je ƙasa suna iya hangensa a ƙasa musamman 'yan sahun gaba amma wanda suke baya a sahu sahu ba za su iya ganin yadda iya ruku bayan ya ruku domin yan gaba za su iya kare musu shi sa sai hau kan mambari sai da ya ruku suka ga yadda i dan su koya su yadda ike to akwai irin wannan da ya faru yakan bayyana wasu abubuwan dan aji a kiyaye a kuma san yadda ake kuma bayan sa ma sahabban wasu wanda suka ji abin suka yi tambaya kuma lokaci tambayar su ake an shi sa abu hurara ta da shi zan Allah in ka ce Allahu akbar ka kabbara harama na kan ji kan ka fara fatiha sai ka shiru in ka shiru me kake cewa an fahimta sai ce cewa nake kaza kaza kaza kaza kaza abin ya fito fi to lokacin tambayar sa ake ko lokaci shi ke furta wani abin aji to ta haka ake saba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk